Masu sauraro Assalamu alaikum. mu da sake haduwa cikin wani sabon shirin na kasuwa akai miki dole daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da ni Abubakar Abdulkadir ɗan gambo. Shirin kasuwa akai miki dole a yau zai mai da hankali ne kan tasirin faduwar darajar Naira game da harkokin kasuwanci a kasuwar hatsi ta duniya da ke da wanau a jihar kanan tarayyar najeriya inda ake cece kuce kan waɗanda suka fi amfana da wannan yanayi da naira ta tsinci kanta a ciki tsakanin 'yan ƙasar da kuma baƙi da ke shigowa daga ƙetare saboda ba ka sai kana da kuɗi madalla galibin 'yan kasuwar da ke shigowa musamman daga jamhuriyar Nijar na kokawa kan rashin samun riba duk kuwa da tashin darajar sifa a kan takardun kuɗi na naira inda suka ce galibin waɗanda suke amfana da wannan yanayi manyan masu kuɗi ne ko kuma masu ƙarfin jari to sai dai a gefe guda 'yan kasuwar ta dawanau na ganin cewar baƙin na shigowa kasuwar da 'yan kuɗi kaɗan sannan su kwashi abinci mai tarin yawa saboda faduwar darajar ta nera. kamar yadda sarkin kasuwar alhaji hamisu ba ahmad ya bayyana ya kamata mukunta su duba wannan al'amura da albarka da muka samu da wannan irin ci gaba kasuwancin ya inganta a daina zuwa ana yi mana wayo menene wayo a zuwa ɗan canja 'yan daloli kaɗan a kwashe mana kayan abinci ana ganin wani yana hangen cewa kamar riba ya samu abin dubu biyar an siya dubu goma gani ke shi ya samu riba to amma kuma an kwashe masa abin da kuma ya fi dubu goma so goma idan an dubi amfanin abin da aka kwasan masa su a wurinsu sun samu ta goma shi na riba domin mutum ne zai zo da ɗan kuɗinsa ƙalilan a cikin ajiyu sai ka ga yana loda tirela wanda abin da zai siya kai kana faɗa masa abin da zai siya ka taɓe kana ganin za ka samu riba shi kuma a zuciyarsa dariya yake maka to saboda haka ya kamata duk irin wannan abubuwa a duba a yi nazari a ga abubuwa da ya gama ya ya kamata da ƙa'idoji tun da gwamnati uwa ce ta kowa da uba. Malam Sida Hamisu guda ne cikin masu shigowa kasuwar ta da wanu daga jamhuriyar Nijar yayi mana ƙarin haske kan yadda kasuwancin ke gudana saɓanin yadda mutane suke zato a cewarsa. yau idan ka sayi misali ka sayi atamfa a kan naira dubu biyar da dari biyar to idan naira ta koma da dari takwas ko da dari tara da hamsin ko da sabai to yau idan kuma ta koma dubu shida saboda ni saboda canjin da ya faɗi lalle ne dan kasuwa tunda zai fita waje ya siyo dole shi ma sai ya ƙara kuɗin haɗuwan nan sakamakon sayan dala da yake don haka wajen haɗuwan naira ɗan kasuwa da ɗan nan da ɗan can bata taɓa kowa wani bambanci tsakanin yadda kuke siya da da kuma yadda kuke siya kaya yanzu ba bambanci domin in naira ta yi sama kaya zai ƙara kuɗi in naira ta yi ƙasa kuma kaya zai yi ƙasa kenan ba bambanci to da daɗin lokacin da darajar naira ba ta kai ga faɗo haka ba da kuma yanzu wani ne firi ba misali a 'yan kasuwa da ke shigowa daga wajen najeriya masha Allah wannan tambaye taka idan naira ta faɗi ɗan kasuwa in kayan cikin gida ne to ya fi samun riba kayan da za a siya wanda ake kera shi a najeriya to idan naira ta faɗi ɗan waje ya fi samun riba saboda ɗan najeriya ba zai ƙara ba kayan da nan ya kera shi baya ƙara masa kuɗi sosai kamar da kayan waje ne Maman Yakubu shi ma ɗan kasuwa ne da ke zuwa daga jamhuriyar ta Nijar ya ce a yanzu fa adadin mutanen da ke zuwa Najeriya yin sayayya ya ragu saboda rashin tabbas wajen canjin takardun kuɗi na sefa. Kama kana leƙar zuciyarmu kana kallon abin da yake cikin huskajen mu game da mu'amala da muke ciki a yanzu a nan kasuwar da dawanau muna zauwa daga waje kuma iya kasuwancin iya abin da zan kwatanta maka a bisa kai yadda yake ciki a yanzu a kashi ɗari namu mun dawo kashi goma ta dillan mai muka koma goma duk goma aka ɗauki ɗaya a ɗari shine aka samu guda goma ba da mai abin da ya ja haka matsalar na ƙasar da naira ta kwanta haka sai fa kuma ta yi sama duk iya furucin da za mu mu kawo kaya iya yau muka saida shi in an jima in ya samu daidai da awa shida in ka koma an an baka naira nan in ka za ka maida ta sefa sai in ka kasa sai ganta ba ba babu tabbacin duk iya abin da ka sai da a yanzu a karfe goma ta sahe mutukal kai ba an baka ba tunda abin nan ya zama to transfer ne kahin ta shigo hannun mu tura waɗan canjin mu in ta kai awa 24 zuwa gobe kenan za a bamu to in ba wani iko na Allah ba in ka cikin kuɗin da muka siyo na gida to an dawo babu wani abu su kuma a yanzu suna karan kayan da duk yanda muka saya musu abin da suke gani a sama yake shi kuma kayan idan mun dawo an ba mu naira za a ba mu sefa in mun amsa sai mu leƙa muku an dawo babu wani abu kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau amma ba bisa shashanci ba kana ba bisa ce ba kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya. Alhaji Musa Ali babban ɗan kasuwa ne da ke karɓar baƙi daga ƙasashen ƙetare, yayi mana ƙarin haske kan wannan batu. inda ya ce tabbas 'yan kasashen waje na amfana da faduwar darajar naira amma fa sai masu karfin jari ba wai kowane mutum bane yake murna sai wanda ya tara abin a ƙasa suke a tare shi ne zai yi murna yana ganin ya sai sai fada naira 850 yanzu sai fata koma naira 1950 in zai fito da kayan ya sai da shi ne ya ci gaba to ai ana maganar a saya a sayar shi ne riba ko kuma shi ne kasuwanci ba ajiya ake bukata ba abin da za a ringa juyawa da shi kana da naira miliyan ɗaya sama da mutum goma ko ishirin za ta ci arzikin naira miliyan ɗaya amma dan kana da miliyan ɗari a ya zai ci arzikin ta daga kai hediyanka ba ma a samun abin sakamakon darajar karyewar darajar naira da naira ta karye da kuma tahin da sefar ta yi idan ka je ka sayo abu daga nijar ka kawo hi najeriya za ka sai da hai a najeriya baka da riba sakamakon sai fata ya yi tsada idan za ka sai ka sayo abin jika talatin akalla a nan gurin sai ya tafi kamar jika dubu sittin to da yau ne za ka a ci riba shi haka na biyu da ake cewa in sun je za su ci riba sai ka je akan daidai ka saye shi arha a nan gurin misali ka saye shi dubu talatin a nan gurin in ka saye shi dubu talatin za ka iya zuwa can ka sai da shi kamar naira dubu talatin da uku in ya je cikin limana kenan to idan ka bi wa harhalin da ake mihi ya zuwa can gurin shi ma babu ribar a magana ta gaskiya arha ta fi komi daɗi matsi bai da daɗi amma darajewar karyewar naira da ban mu rasa baƙo kamar talatin da zai shigo a duk sati kamar ranar talata ban da laraba amma a yanzu za ka ga mutum uku ne za su shigo. To ko menene matsayin masana tattalin arziki kan wannan batu Alhaji Gwani Alkali masanin tattalin arziki ne a tarayyar ta Najeriya ya ce ko shakka babu kasashe da kuɗin su ke da ƙarfi za su ci gwaggwabar riba saboda karyewar darajar nera. Kasashen uh, ECOWAS ko in ce sai da yawo akwai shiga da fice ba wanda ba ta da matsala uh, akwai yarjejiyoyi na kasuwanci tsakanin wayannan kasashe da dai sauransu so saboda haka idan ka wani wannan abin da ta faru a najeriya ta faru makota kasa kamar su uh, kasan nijar ko kasan ah, benin republic da dai sauransu za su yi ko kasan chadi za su yi amfani da wannan damar idan suna su kudin darajan kudin na nan su zo su shiga su saye kayayyaki ko kayan abinci ko irin su tufafi su zo su kai kasashensu su zai su samu su ci eh, riba shi ya sa ma ayi ko a ah, ilimin tattalin arziki ko wani masanin tattalin arziki ya san cewa daya daga cikin dalilin da wani zubin hukumomin a lamani na duniya da sauransu ma za su tilasta wata kasa ta karye darajar kudinta saboda mai saboda masu zuba jari su zo su shiga cikin su samu riban kudin da za su dawo da ita Masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu a cikin shirin da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI Abubakar Abdulkadir ɗan gambo nake cewa in huta lafiya. tsakanin ɗan adam